mun shaida a inda muka samu daman halatta kayayyakin aikin zaɓe duka an kai su inda ake zaɓe a kan lokaci mun shaida jami'an tsaro a duk rumfunan da aka yi zaɓe an kai su don su tabbatar cewa an yi zaɓen na cikin lafiya da kwanciyar hankali kuma mutanen ƙasa ƙoyinsu da ƙwarƙwatansu sun fito sun ba da haƙƙinsu na ƙada ƙuri'a inda muka halitta a cikin lafiya to wayannan su ne abin da a zahiri muka gani kuma abin da muka shaida akwai wasu shawarwari da ƙungiyar sensar eh, ta bayar ne a ƙarshen shi wannan zaɓe bayan da kuka gano abubuwan da ta ce kun gani eh, shi kullum dama zaɓe in an yi ba za a rasa abin da zai biyo baya ba shawaran da aka bayar shine cewa na ɗaya a yi haƙuri na biyu in akwai abin da ba amince ba akwai bisa ga tsarin mulkin ƙasa akwai hanyoyi da aka tanada za a je in akwai koke-koke ko kuma akwai abin da ba amince da shi ba a bi hanyoyi da aka tsara ta ainihin dokan ƙasa a gabatar da koke-koken akwai su wannan shine shawara da aka bayar sannan shawara na biyu da muka bayar shine ko me za a yi a yi haƙuri saboda shugabancin nan allah ne yake bayarwa a bawan da yake so a lokacin da yake so saboda haka kowaye wanda allah ya zaɓe shi a cikin wannan tsari da aka yi allah ya fito da shi shi aka zaɓa a yi haƙuri a mara mishi baya abu ne na lokaci ba dindindin ba ne hausa suka ce daɗin gobe saurin zuwa so saboda haka shekara hudu biyar zai zo ya wuce amma kamar yadda muka bada shawara in har akwai wani abin da ba amince ba kuma an tabbatar akwai shaida cewa ba daidai ba akwai hanyoyi ba tare da hayaniya da tada hankali wanda aka shimfiɗa a cikin tsare mulkin ƙasa wanda ba su amince ba su nemi hakkinsu mu shine shawaran da muka bayar almuhim abin da yake da muhimmanci da zaman lafiya to ni a matsayina na ɗan najeriya yadda aka ban taɓa ainihin halittar zaɓe a jihar Nijar har da ya makauta muke kafin wannan rana ta jiya. Na gansu kuma abin ya bani sha'awa babban abin da ya bani sha'awa game da yadda aka kaddamar da zaɓe shine ba takura a kowa ba 'yan ƙasa ba hana su fita daga gidajensu ba masu kantuna da shaguna masu neman abincinsu ba hana su neman abinci ba ba hana motoci yawo ba kowa ya ci gaba da abin da yake eh, yi amma bisa sharaɗi bisa ƙa'ida kan cewa ya je ya ƙada ƙuri'an shi ka je ka kada ƙuri'anka ka ci gaba da neman abincika ka ci gaba da sana'anka to wannan ya faranta min ya faranta min rai kwarai da gaske wannan abu abun kwaikwayo ne wannan abun da ya kamata yi no kowane ƙasa yi no ta dinga ta kwaikwayi eh, irin wannan abu saboda zaɓe ba yaƙi ba ne eh, bai kamata a sa jami'an tsaro da makamai a ko'ina suna hana mutane fitowa ko kuma suna hana mutane sukuni ba daidai ba ne